sha biyu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya ga mu a masallacin sultan ibrahim da suki wanda ke gidan dare sakkwato inda muke karatun littafin al'ibana an usulid diyara idan ana bai da karatun muna cikin babi mai magana akan taqdiri a'malil ibadi Wal istibaca wa tajiri wa tajawiri. Ma'ana ayyukan baya shi Allah shi an bai halitta ayyukan. Kuma shi ka bada istidai ko ƙudura ga ayyukan. Kuma game da magana al'adaru da aljaru cikin harkar. Wannan shine ne babi na goma sha ɗaya. Yau zamu tashi ga mas'ala ta istibata. Shafi na dari da sama'in mas'ala ta dari da shida. inda malam ka cewa fil istita'ati ko mun yi wannan ko a mun yi shi ko mas'alatul ukhra na kasa ga shi shafin dai shine na 170 mas'ala ta 107 malan yace mas'alatul ukhra bismillahir rahmanir rahim قال المكلف عليه رحمة من الله مسألة أخرى ويقال لهم ولو كانت القدرة على الكفر قدرة على الإيمان فقد رغب إليه في القصف القدرة على الكفر فلما رأينا المؤمنين يرغبون إلى الله عز وجل في قدرة الإيمان ويزهدون في قدرة الكفر علمنا أن الذي رغبوا فيه غير الذي زهدوا فيه نعم idan dai ana biye da kadiyar ko da mas'alar mas'ala tana magana kan mu'tazila ko ko qadariya suna magana cewa Allah ba shine mai kaddaro ayyukan bayi ba a yayin da ahlus sunna sun tafi kan cewa Allah shine mai kaddaro ayyukan bayi shine kuma mai kaddaro dan aljanna dan wuta kuma yayi taisirin dan aljanna ga aikin aljanna yayi taisirin dan dan wuta ga aikin wuta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna فسنيسره wa وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى wannan haka manzon sallah alaihi ya yace ku yi aiki fa kullu wa i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa la wannan kenan to malam na kokarin ya tabbatar da wata wannan aqida yakan ce wa yuqalu lahum sai mu sake ce musu walau kanat alqudratu ala alkufri qudratan ala imani da kun ce kudura kan yin kafirci da kudura kan imani duk gudana ma'ana dan adam su kike da kudura kan imani kudura kan kafirci faqad rujiba ilaihi fil qudrati kufuri a ashe kenan sai mu ce roƙon da aka wa Allah a kudura akan ni akan imani to shi ma ya kamata a roƙai kudura akan kafirci abin da ya nuhi da haka yace falamma ra'ayna almu'minina yarghabuna ila Allah azza wa jal da mun ga mu'minai suna tadda hannuwa suna roƙon Allah su roƙe shi fi qudratil imani ya hore musu ya ba su ƙarfi akan su imani wa yazhaduna fi qudratil kufri kuma suna gudu game da kudura ta kafirci suna neman Allah tsare ya ya tsare su daga kafirci alimna sai mun ka gano annal ladhi rajibu fihi abinda sun kai kwadayi game da shi suna roƙon Allah gairul ladhi zahidu fihi yana da bambanci da abinda suka gudu ashe akwai kafirci daban yake kafircin daban yake a imanin daban yake مسألة أخرى ما لجمع مسألة أخرى ويقال لهم أخبرونا عن قوة الإيمان أليست فضلا من الله عز وجل فلا بد للنعم ويقال لهم sannan za a ce musu akhbiruna ku ba mu labari an kuwatin imani daga karfin imani Allah ya baka karfi na cewa kana imani da Allah Allah ya baka karfi na cewa ya baka kuwa na cewa ka bijire ma dan Allah ya baka kuwa na kai mai da'a shin uwan nan da Allah ya baka kudurar da Allah ya baka alaysa fadlan min Allah azza wa jal ba falala ta Allah yayi ma daga Allah madaukin sarki yayi ma falala fala budda min na'am ba maka wasu ce i falalata daga Allah ko to fa yuqalu lahum fa yuqalu lahum fattafaddal alayka huwa malin mutafaddili alla yatafaddala illa bihi wa an walahu an yatafaddala فلا بد من الإجابة إلى ذلك بنعم لأن ذلك هو الفرق بين الفضل وبين الاستحقاق idan mala ya kawo kan gaba ya ce idan dai ka ce a ƙoƙari ko ko biyayya ga Allah ko yin imani falala ce daga Allah sai mu tambaye su mu ce shin idan Allah ya mutu idan Allah ba mutum falala ko ko Allah ba mutum kudura akan yayi imani da shi ya yi masa biyayya shin falala ce daga Allah ko ba falala ba ce to ba maka sai lalle falala ce ga Allah sai mu ce to in falala ce ga Allah to ga tambaya fa yuqal sai a ce musu to fattafaddulu yin falala abin ba wajibi na gare ka ba an ga dama na an baka ba shi ya falala ba bai zan dole kana da rayi da inci da haƙƙi na cewa a yi ma wannan abu ba na cewa in ba a yi ma ba an zalunce ka a falalata in an ka baka ai ma an kyautata ma in ba a baka babu zalunci to fattafaddulu falala alaysa huwa malul mutafaddili ashi abinda afalala ba shine abinda agga mai yin falala ba nani Allah ya tafaddalu bihi wala hu an yatafaddala bihi ba shine in ya ga dama yayi in ya dama ya bari ba shi afalala ba shi afalala in an ka ce falala ce ganin dama ce ko ko sadakata to mai yi ne in ya ga dama ya yi na in ya ga dama bari ba haka yake ba to fala budda min al ijabati ila zalika bi na'am mun san dole amsa ita ce na'am bi anna zalika saboda wannan sadda ka ga dama kai in ka ga dama ka ki huwa al farqu bayna al wa bayna al istihqaqi shine bambanci tsakanin ayma abu kan falala ko ko ayma abu kan tilas dole ayma shine bambanci anan shi mai yi in ya ga dama yana ya fasawa amma in an ka ce istihqaqi cincinta ta right din na to dole a yi ma in ba a yi ma ba an zalunce ka to haka ne ko to sai mu ce ba da kyautar imani ko kuma shiryar da mutum wanda Allah ka yi falala ce wanda Allah dan adam ko to in haka na wa yuqal lahu sai a ce musu wa yuqal lahu wa lil mutafaddil idza amara bil imani an yarfa al tafaddul wa la yatafaddal bihi fa ya'muru bihi fa ya'muruhum bil iman wa in خذلهم لم يعطهم قدرة على الإيمان وهذا قولنا وهذا هو قولنا ومذهبنا ما شاء الله ويقال سيأتي مسوتو كن سينزو من غرغدو magana. kudurar da Allah ka ba mutum ya imani ya bauta Allah ya kaza ya kaza ala abubuwan kirki falala ce ta Allah ita ko falala ba dole a yi ma ita ba mai yin ta in ya ga dama ya ma in ya ga dama ya rike a ko sai an ka ce eh sai mun kace to wa yuka Allahum sai mu ce musu kun yi da da cewa mai falala in gada ma yana rike abi ta iya yana rikewa sai mu ce to walil mutafaddili kenan ya halatta ya ya zan abu na ja'izi halat mai yuwa ne shi wanda ka bada falalar shi mutafaddili idan amar bil imani idan yayi umurni ayi imani da shi shi Allah da ke sarki ko yayi umurni ayi imani da shi to in yayi umurni ayi imani da shi kaga kenan yana da haƙƙi yana da yanci an yarfa a tafaddula ya ɗage falalatai ya ƙi baka ya ƙi baka ƙarhin yin imani ko bai da ici amma ya umarce ka ya ce yi imani amma sai ya riƙe falalatai tunda ba dole na sai ya ma kai imanin ba ba sai ya ma falalakka ka shiryu ba ka shiryu za ka kan shari'a falalatai tashi ta ganin dama in ya so ya yi in ya so ya bari to yana da anci ashe akwai hanya biyu kenan yana da inci ya umurce ka da aikin alkhairi sai ya doke fallace tunda ba dole bane ya ƙi shiryar da kai tunda ba dole bane ko ba haka ba sannan wala ya tafaddalu bihi kuma yana iya ya falala da shi fa ya amuruhum um, bil bil imani sai umurce da imani ko magana guda ta to wa idza khadalahum ashe idan Allah ya zike ni'ima tai ya tabar da su su waɗanda an mushrikai ko kafirai lam yu'tihim qudratan bai ba su qudura alal imani kan imani ba tunda ba su kudura kan imani falalata ba dole bane ko to amma umurnin da ya musu ai dole su imani da shi ko ba haka ba tunda shi ya halicce su wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni to sai ya umurce su amma falala tai na su gane sai ya rike abitai ya zalunce su bai zalunce su ba umurnin da ya ba su ba dole su yi ba dole su yi to wa hadha huwa qauluna wa madhhabuna wannan shine kaulin mu kuma shine madhhabin ahli sunna umurnin Allah madawakin sarki dole a yi shi to wanda Allah ya so da ni'ima yaso daga munkatar sai ya yi mu muwafaka yi ma muwafaka ba wajibi na kan Allah ba an fahimci wannan sannan wanda Allah ya so wanda Allah bai so da haka nan ba sai ya rike muwafaka sai ba zai muwafaka ba tunda baka ita da rashin baka ita duk wannan fallace ta Allah to kaga wanda in Allah ya rike falalatai baka shiriwa sannan in Allah ya yi ma falalat sai ka shiriyu ashe da yin falalat wanda ka sa ka shiriyu da rike ta duk wajen hannun Allah yake an fahimci wannan ehin sannan ashe ashe dole kai imani Allah na da tasiri na rashin yi koyi wajen mi wajen imaninka ko rashin imaninka don imaninka falalata ya ka sa ma sai ka gane sai ka kai ka imani bacewarka falalata ya ce ka rikewa sai ka kasa ganewa sai ka bace ashe da ganewa da rashin ganewa duk ga hannun Allah take amma ka gane cewa ganar da kai da rashin ganar da kai ba wajibi na kan Allah ba falala ce an fahimci wannan mas'alatu mas'alatu wa yuqalu lahum hal yaqdiru Allah ala tawfiqin yuwaffiqu bihi al-kafirin hatta yakunu mu'minin فإن قالوا لا نفقوا بتعجيز الله عز وجل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بعض ما إيماني ويقال لهم ينفع shin Allah yana da iko ala tawfiqi ala tawfiqin akan ya ba ya bada dace ga wani ya yi gamon katar da wani datar da wani yuwaffiqu bihil kafirin Allah ya sa kafire su dace su gane imani waɗannan da Abu Jahal da Abu Lahab da Fir'auna da matara kama da su shin tambaya da Allah ya so bai shiryar da su Eh? hatta ya kunu mu'mini hasu zan mu'minan irin Abubakar da Umar da Uthman da Ali da Allah so bai haka nan fa in kalu la in sun kace a'a Allah bai yi haka nan to nadaqu bi ta'jizillahi azza wa jalla sun furta sun ce Allah kafashe na ya kasa ko ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah ku ya wuce kasawa sun kafirta ke sun kace haka nan ko amma in kalu na'am in sun kace i Allah na da ikon ya mai da kafiri musulmi Allah na da ikon ya da ya sai na da ikon ya datar da fir'aunu ya datar da namarudu ya datar da karuna da abu lahabi da abu jahali ko amma bai yi bane wa in qalu na'am yaqdiru ala zalik walau fa'ala bihim at-tawfiq la amanu taraku qawlahum wa qalu bil haqq wa in qalu na'am sun ce eh Allah na da ikon nan. ya kadiru ala zalika yana da iko akan haka walau fa'ala bihim mutafika da Allah ya ba su muwafaqa la'amun da sun imani in sun kace haka to tara ku qawlan sun bakka dariyanci sun bazancin su wa qalu bil haqqi sun koma gaskiya sun zan ahlus sunna in sun kace haka kaga nan sai su yadda ashe shiryarwa da batarwa ta Allah ta amma to samun shirya Allah da samun kuma ko ku karasa cincinta ko ku karasa samun a shirya Allah shi kuma wani abu na mai fitowa daga wajenka a fahimci wannan kaida suna da daure kai sosai kwarai da gaske amma shiryarwa din da batarwa din Allah kai amma samun shiryarwa ko kuwa batar da kai wani musabbabi na daga wajenka a kiyaye wannan sosai mas'alatun bari mu ƙara mas'alatun وإن سألوا عن قول الله وإن سئلوا عن قول الله عز وجل وإن سألوا عن قول الله عز وجل وما الله يريد ظلما للعباد وعن قوله وما الله يريد ظلما للعالمين kadariya suna fassara waɗanda ayoyi aka san yadda ahalus sunna ka fassara su kadariya suna cewa wallahu yuridu zulman lil ibadi Allah zaluncin da bayi kai a saurara fassarar zaluncin da bayi kai Allah bai haka suka fassarawa Allah bai so faruwa ɗaya kai Allah bai so wa wallahu yuridu zulman lil alamin Allah bai so bai nuhin zaluncin da talikai ko halittu kai wannan tafsirin mu'tazila ko ko kadariyawa ki suka ce to sai sun kaji suna da riko da hujja ehin ashe akwai abin da Allah bai so ko bai da irada ta sai wakana ashe bai ba zalunta junan su to Allah bai so ayi haka nan bai da irada haka nan ashe bai ba su zalunta kawunan su Allah bai san to kafin sai gashi ya faru shi yasa muka ce ma da bacewa da shiriya duk ba ga hannun Allah yake ba ga hannun mutane yake sai suka ce wa in sa'alu an qaulin lahi azza wajal in suka tambaye mu wadanga ayoyi to ga hujjan mu Allah bai nuhin bai nuhin zalunci ga bayansa su su zalunci juna me za ku ce ga wannan aya kila lahum sai mu ce musu ku dakata ma'ana zalika abinda amma na ayat annahu shi Allah la yuridu an yazlahum bai zalunta su shi aka mishi Allah bai zaluntar bayi shi ayoyin ka nuhi ba Allah zaluncin da bayi ka su ba bai nuhi ba shi ka nuhi ba cewa wa mallahu yuridu zulman Allah shi bai nuhin ya zalunci bayi a fahimta yace li annahu qala dun cewa yi wa mallahu na'am to ba kan ta ba ko qila lahum qila lahum معنى ذلك أنه لا يريد أن يظلمهم لأنه قال وما الله يريد ظلما لهم ولم يقل لا يريد ظلم بعضهم لبعض فلم يرد أن يظلمهم فلم يرد أن يظلمهم وإن كان أراد ظلم بعضهم لبعض أي فلم يرد أن يظلمهم وإن كان أراد أن يتظالم ila lau sai a ce musu su fassara ayat da kun kai ba daidai kun ka fassara ta ba ma'ana zalika abinda an ma'ana ayat annahu shi ubangiji la yuridu an yazlihum bainahum ya bayi shi ya kan shi abbai zalunta bayi annahu qala dun cewa yayi wa mallahu yuridu zulman lahum Allah bai nuhin zalunci gare su duk abinda ya ginda musu na umurni ko ko abin da ya hana musu ba zalunci bane walan yaqul ba cewa yayi ba la yuridu zulma ba'dihim li ba'd ba haka yace ba ba ba wai yana nan yace bai nuhin sashin su zalunci sashi ba haka yake nuhi ba shi dai abbai zalunta su falam yurid an yuzlimahum bai nuhin zalunta su amma wa in kana arada zulma ba'dihim li ba'd ko da yake shi Allah ya kaddaro da sashin sai sun zalunci sashi ya kaddaro da haka nan yana da irada irada kauniya irada kadariya na wani siya ya zalunci wani ya hukunto da haka nan amma ba yana nuhin cewa wai ba su yi ba sai a ce gashi sun yi abin da yake nuhi shi dai bai zalunta bayi amma wa junansu ya kaddara suna zalunta junansu ai wato wada da fassara take falan yurid baya nuhin shi Allah an ya yazlimuhum ya zalunce su wa in kana arada ko da yake shi Allah ya kaddaro an ya tazalamu su su yi zalunci tsakanin su wannan kaddara ta Allah ta a irada kadariya kauniya Allah ya kaddaro dole wani sai ya zalunce wani mai karfi ya zalunce zalunci mara karfi mai mulki ya zalunce talaka talakan ma ya zalunci mai mulki ta hanyar yin wani abu wanda bai sani ba kuɗi ɗiba wani abu mai kuɗi ya zalunci talaka talaka ya zalunci mai kuɗi Allah ya kaddaro amma irada kadariya kauniya amma irada shari'iyya diniya Allah bai son haka shi yasa yace inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu wannan irada shari'iyya diniya Allah bai son zalunci bai nuhin zalunci irada diniya amma irada kadariya kauniya Allah ya kaddaro lalle wasu sai sun zalunci wasu wasu sai sun ci amana wasu amma abinda Allah abinda aya ka nuhi wa mallahu yuridu zulman lil ibadi wa mallahu yuridu zulman lil alamin shi dai Allah baya zalunci wannan aya haka take aka san da kun ka fassara suka ce to mun ji wannan akwai wata aya wadda ka nuna cewa har yanzu ana samun gibi cikin halitta Allah wada Allah bai so har yanzu wace aya ta mas'alatun gatanan mas'alatun wa in an qawli Allah ta'ala ma tara fi khalqi ar-rahman min tafawut qalu wal kufru mutafawitin fa kayfa yakunu min khalqi Allah abin da yasa mun kace inji mu inji kadariya kafirci da zalunci da fiski ba Allah ya yi nuhi ne ba ba Allah ya halittai ba ya haita cikin kudura ta Allah abin da yasa ga aya gare mu wa in sa'alu an qaulillahi an ta'ala in suka tambaye game da faɗa Allah inda Allah ce ma tara fi khalqir rahmani min tafawud Allah da kai ne ya faɗi yace ba ka gani cikin halitta Allah ba ka ganin abu bambara kwai ba ka ba ha ganin zaudiya da gaggohiya ba ha ganin rashin tsari to ko kalu sun kace wal kufru kahirci kuma mutafawutun rashin tsari na mutafawutun goggohiyata mutafawutun barkata halitta ta ko ba haka ba to Allah ya cikin halitta ta babu tafawutu to akwai tafawutun da ya kai kamar kafirci fa kaifa yakunu min khalqillah to in ko kafirci tafawutuna ya za a ce halitta Allah ta Allah ya ce shi ya halitta kafirci ya za a ce sai mu ce ita ma ga aya kun fassara ta ba daidai ba fassara ta kware ga ta wal jawabu an zalika annahu azza wa jalla qala خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير فإنما عني حينئذ وما ترى في السماوات من فطور لأنه ذكر خلق السماوات ولم يذكر الكفر وإذا كان هذا على ما قلنا بطل ما قالوه والحمد لله رب العالمين والجواب أمسى كما إذا وانا آية لسنك كاو عن ذلك جميل حكا أنه عز وجل شي الله مدوك كنسركي مبواي قالت شيواي مسوراري وديتشي دونك أفسر با وديك مهيبا شيواي خلق سبع سماوات Allah يا halicce wasu سمي guda bakwai libaƙan wasu bisa wasu wasu sannan yace ma tara fi khalqir rahman min tafawut ba za ka ga zurewa ba ko ƙasa a gwiwa zauɗewa ko wata gaggohiya ko wani rashin tsari game da ita halittar nan ta ubangiji farji'il basara saki dubi maimaita dubi hal tara min futurin ka taɓa ganin tsaguwa ga sama ka taɓa ganin wata kusuwa ko ko sai a ce sai an zo an tohe can sama ta tsuwa sai an gyara sun marji'il basara saki maimaita ganinka karrataini ita yi ka ɗaga ka dawo ka ɗaga ka dawo idan an ce farji ilbasara ɗazu an ka koma an ka ce farji ilbasara sannan ƙadila ta ce karrataini to karrataini ba sau biyu ba sai ka ci gaba da yi da ba a maimaita ba sai a ce marrataini su shuɗi biyu Wasan sani ko mun gane kare larabcin idan ka ce ga sala wa yadaihi ko eh, sai a ce igisil ya daika yadaika marratayn sai a ce shudi biyu amma a ne igisil ya daika sun magisil ya daika sai ni sakin yin kwadin aikin karshe sai ce marratayn sai suka ce miraran da mirare kila gani ita dubawa shin yan karshe yan kalibu ilaikal basu yanqalib ilayka al-basar ganinka zai girkito ma ganinka zai dawo khasi'an kaskantacce daga ganin aibi dama wanda ka sun ya to ya tona ma asiri ko ko ya muzanta ka sai ya bi da abinda cikin taron mutane abinda zai muzanta ka sai ya bai gane ba ni zai sai shi ya muzanta ko ko zai su dawo suna son su ga wata gaggoya wata gibi ga a harkar Allah ba su gani ba aka ce nuna muna sun ka kasa to sai su dawo khafi'an khafi'an kaskantacce ko wa kunna kunu qiradatan khafi'ina ku kasance barai kaskantattu khaf daga khafisna kaskantacce to gani ne zai dawo kaskantacce wa huwa hasir ɗayan biyu yana mai nadama game da abin da ya ɗauku cewa zai yi zai nuna aibin halitta Allah ko hasir hasaratin yan ka sa babu digo sai zan sai zan yi nadama ya hasarata alama farrattu. ko ba haka ba jan billah sai zama hasir yana mai nadama yana kai ya zalunci kai ne ko kuma ya zama hasir ay munqati' ka tsatse daga nan aibi don ana cewa fulanun hasara an jira'ihi wane ya ja hannu riga ta ya ya lankwashe ya lankwashe ya ja ya lankwashe ya lankwashe ko to hasil munqati'in an al-uyubi an ru'yati al-uyubi ala kulli hal abinda malan ka sun yace mu saurara yace fa inna ma'ana in ka karanta ko fa inna ma'uniya fa inna ma'uniya an kula ni shi Allah dan ke sarki ani kenan yana nan hina idan lokacin nan da yace ma tara fi khalqi rahman min tafawuti yana nihin ma tara fi ti min fudurin shi ya kalhi maganar sama ya kai ba magana halittu ya kai ba ba magana duk gaba ɗaya gaba ɗaya umuman ya kai ba magana ce khasun ga samai ko na yi ambata haka nan ya ce li annahu zakara khalqas samawati dun shi ya halicci halittar samai." walan nadhkur kufra ai cikin ayat bai ambata kafirci ba cikin ayat akwai magana kafirci to ya zaka tsoko abinda ba magana ta kasa sama ta yaka magana a cikin halittun da Allah ya ta sama babu gaggohiya babu inda ya bauɗe babu inda ya wani abu ka ba magana sama akai ba magana halitta kayan ko musulunci ba an fahimci wannan wa idza kana hada alama qulna in dai haka magana take da mun ka faɗi kuma haka take na cewa ga aya ko dannan ayoyi suna magana ne kan mi kan halittar sammai to kaga madara ma kalu abinda suka zo su kawo muna na cewa kafirci ya lalata tsari na to kuma bai yiwa a ce Allah ya ya abin da ka lalata tsari sai mu tubashi ba wannan magana akai ba sama aka magana kila an fahimta kunje da suka sun su kawo cikin waga aya babu ta to in ku haka na walhamdulillahi rabbil alamin bari mu sake musu wata tambaya masu cewa ni masu cewa mutun shi adda kudura ta aiki ne Allah bai bai komai مسألة ويقال لهم هل تعرفون لله عز وجل نعمة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه خص بها دون أبي جهل ابتداء ف... تنبيا والتنبيا wadda ɗayan amsar ta in ma kahirci in ma imani kun dai ce mutum shi ka saban makai ne zan musulmi kuma shi ka za'an makai ne zan kahiri ko babu Allah bai da kudura kan wannan babu abinda Allah ya kaddaro gabe da wannan tambaya kowa ya san Bakar Siddiq radiyallahu anhu shi ya koyi wajen imani in dai ka wuce annabawa ko banda annabawa da manzanni sannan Abu Jahali to ina jin da ko ko Iblis na raga mai ko Abu Jahali to waɗannan guda biyu ko ala ki dai wanga yayi gabas wanga yayi yamma ko to mu tambaya tambayar da zamu mu koyi kalan mu ce musu hal na lillahi azza wa jalla sai Allah ko da mana shin ko kun san ni'imatan wata ni'ima ta Allah hal na ko kun san lillahi azza wa jalla Allah mabuwai madaukaki yana da ni'imatan wata ni'ima ala Abubakar as-Siddiq wadda yawa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu khussa biha ya kebance shi da ita duna abi jahalin baiwa abu jahali ba ibtida'an tun asali tun tashin farin da ya sa fir'au da ya sa abubakar ya karbi musulunci ya zan abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zan dan aljanna ya zan sahabi number one ko shin akwai wata ni'ima da Allah ya mai wadda bai wa Abu Jahali ba da Abu Jahali yayi ƙiya da annabi yayi hada da annabi ya zan cikin yan wuta masu jagoranci akwai wata ni'ima da Allah tun asali ya Abubakar ko yawa ya Abubakar bai wa Abu Jahali ba ko kuma a'a kowa kokari ne kai shiga haka nan yace fa in qalu la in sun kace babu ni'imar da Allah Abubakar kun babu wata wadda ya abin ga duk kale su yi kowa samu kai ne mahita yace to fa husha qauluhum zancen su ya wuce iyaka sun wuce ai magana da su ko ba haka ba wagga magana to ta wuce ta wuce maga ta wuce a tattauna game da ita fa husha qauluhum zancen su yayi muni in dai suka ce Allah bai tabawa Abubakar jiko wata ni'ima ba ko bai yi mai wata nima ba wanda ya tsere ma Abu Jahal da ita to in an kace haka to sai mu hamdale mu tashi ko ba haka ba mala yace fa in qalu la fa husha qawluhum fa in qalu la fa husha qawluhum wa in qalu na'am taraku madhhabahum li'annahum la yaquluna inna Allah khassa al-mu'minina fil ibtida'i bima lam yakhuss bihi al-kafirin yace fa in qalu la in sun kace a babu abinda Allah Abubakar wanda ya tsere ma Abu Jahali to fa husha qawluhum magana su ta yi muni wa in kalu na'am in suka ce a'a yi lalle fa Allah ya wa Abubakar ni'imomin da wa bai Abu Abu Jahal ba dole ai mu ce haka to in sun ka ce haka to tara ku mazhabahum sun ban mazhabin su sun gyaru sun sun zan musulmi saboda abin da samun ka ce sun zan musulmi sun shigo cikin mu sun koma gaskiya li'annahum la yaquluna saboda aqidar su ba su cewa inna Allah khassa al-mu'minina fil ibtida'i bima lam yakhussa bihi al-mukathirina Allah ya kebance mu'minai tun asali da abin da bai keɓance kahirai ba su ba cewa haka cewa suka yi da kahirai da musulmi duk gaba ɗaya zubi gudana to mu buga musu in suna waɗin haka umuman to mu yi musu gwari gwari mu ambata musu abubakar mu ambata musu abu jahari an fahimci wannan sai suka ce kuma bancin wannan muna da wata aya ita ma tana nuna mi tana nuna Allah bai halitta kahirci mas'alatun wa in an لله عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا فقالوا هذه الآية تدل على أن الله عز وجل لم يخلق الباطل in sa'alu an qawli Allah ta'ala eh sun ka tambaye mu magana Allah madaukakin sarki inda Allah ka cewa ba khalaqana samaa ba mu halicci sama ba ko sammai ba wal arda da kasa ba mu halicci kasai ba ko kasa wa ma bainahuma da abinda a tsakanin sama da kasa ba mu halicce su ba saboda wargi ba don barna a yau abin da ka ga dama a wace a tahi sai sun kace ka gani ba to kaga ashe da sama da samai duka da kasai duka da abin da a cikin su Allah bai halici ba dilo ba to kahirci kuma ba dilo na ko kaga ashe Allah bai halici kahirci ba فقالوا سنك هذه الآية وأن آية لتنا نوني على أن الله عز وجل لم يخلق البابلة الله بها للتحركة بنا بها للتاتي والجواب عن ذلك ماذا أشيء والجواب عن ذلك أن الله عز وجل أراد تكذيب المشركين الذين قالوا لا حشر ولا نشور ولا إعادة فقال تعالى ما خلقت ذلك ولا أنا لا أصيب من, من أطاعني ولا أعاقب من عصاني فكما ظن الكافرون أنه لا حشر ولا نشور ولا ثواب ولا عقاب ألا تراه قال ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وبين ذلك وبين ذلك بقوله أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أي لا نسوي بينهم في أن في أن نفنيهم أجمعين ولا نعيدهم فيكون sabiluhum sabilan wahida والجواب أمسى جميل وشن آية وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين فسرت التقوى أهل السنة أثورارا أن الله عز وجل الله مدوكين سركي أراد ينعنهن تكذيب المشركين شكرا تكاكري شنا يكما جنا الذين قالوا سنك لا حشر باب تترو باب تتر متاني أولا ولي لا لا هراء مسيساجي حشر كينا ولا نشورا babu tashi daga kabari a tahi wani hako a tsaya wala i'adata kai ma babu wai a da mutum bayan ya mutu a mai da shi wada Allah ya shi eh kama bada'nahum nu'iduhum ba babu haka nan sun kore ni sun kore hashru sun kore nushuru sun kore i'ada to suna Allah ka sun ya karya su sai yace mi faqala ta'ala na Allah yace ma khalaqatu zalika wa ana la usibu man afa'ani wa la uaqibu man asani bayyuwa a ce in halitta sammai in halitta kasai in halitta abinda a cikin sammai da kasai in ba su umurni in ba su hani amma a ce duk gabanza da kabi bi umurnin da kabi bi hanin duk dai babu azaba babu lada to wannan ai ba kenan to ba haka ne sama da kasai ba ba haka ai a zo a zanna duniya a shi kenan a waƙe kamar tashin hari ko ya sayin da ya ba haka na ba eh wa ban yiwa a halitta tasammai da kasai da duk abin da ake kuma ya zan baɗilan cewa baɗilan a tahi sagaga a tahi babu sakamako ba aljanna ba wuta ka shekara arba'in tamanin hamsin kana aikin lada shi kuwa ga shekara irin waɗannan shekaru yana aikin zunubi amma wai ƙarshe babu wata babu aljanna don makoma guda ba a tashi bale a yi busa kaho bale a hito kabari bale a taru bale a hisabi bale dan aljanna shiga aljanna ya more mu aiki ne bale dan wuta a kada shi wuta ya samu sakamakon muhu aiki ne babu Allah ce to ban haka awan ya zan ba ɗaya kenan ko to wannan shi yake nuhin ba zai yi haka ba kama zannal kafir kamar da su kafirai suka zato annahu la hashara Babu tattara tattare mutane ga haƙun ranar alkiyama wala nushura ba ta da su daga cikin kabari wala sawaba babu lada wala iqaba babu zunubi haka sun kace to shine Allah ya kare ta ala tarahu kala ashe ba ga Allah yace zalika zannul ladina kafaru fawailul lil ladina kafaru minan nari ba haka Allah tun tunhaye da haka ba cewa a halittu sammai da kasai da mutane a zo a yi aikin aljanna yan aljanna su yi aikin wuta yan wuta a tahin sa gaga babu sakamako babu tashi babu mu ce wannan shine zaton kahirai yace bone ya tabbata muku rai bone na wuta ko ba haka ba to shine Allah ka ne ba cewa bai halitta abin da banna ba ko bai halitta kahirci ba shi ya karihi ba zai halitta kahircin zai halitta imanin zai kaddaro da ai kafircin zai karo da ai imanin wanda ya zabi kafirci ya shirye da shi ya shi dama wanda ya zabi imani ya shirye da shi ya shi dama kai kai imanin kai kai kahircin amma bai barinta haka nan dole sai an tashi an yi hisabi dan aljanna ya aljan dan wuta ya wuta kila an fahimci wannan yace wa bayyana zalika bi qawli kuma a wata aya ai Allah ya bayyana haka cewa yi am naj'alul amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi shin muna sanya waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari kamar masu barna cikin ƙasa muna sa su am naj'alul na kan fujjari shin muna sa masu tsoron Allah masu kiyaye dokokin Allah kamar takaddarrai rai kahirrai muna sa su iri guda ba mu haka nan duk abbadilu to na Allah yin bai haka nan ai wato la nusawwi bainahum bai wa mu daidaita su ta yaya fi an nafniyahum na mu karar da su ajma'ina gaba ɗaya ko mun ƙara su gaba da kowa mutu ko sannan wai kuma wala nuziduhum ba mai da su kowa ya karbi sakamakon aiki ne fa yakunu sabilahum sabilan wahidan wai shikenan a tahi duk ya zan hanyar su guda da muna da muttaquna duk hanya guda da dina amanu wa amilus salihati da mufsidun duk hanya guda Allah ce ba mu haka nan to shine Allah ya ce wa ma khalaqana samaa wal arda wa ma bainahuma batilan da samai da kasai da abin da a tsakanin su ba mu halicce su haka ba a zo a yi zaman duniya a wace zero kowa ya tafi ba haka mun kai ba ba cewa ya bai halitta abin da barna ciki ba ko abin da aka hirci ciki a fahimci wannan sun ka ce to in kun kada kun kada mu a waccan aya akwai wata aya ga wata aya ina jin kila mun fahimci abubuwan shi akwai bukata kware da gaske ga duk mai tafsiri ya san firaqu dalla saboda ni saboda suna ta'alluki da ayoyi kuma kun san wani abu babu kusan wasu tafsiri in ba kirgaggu ba waɗanda mi waɗanda ba su da garwaye na waɗanda miyagun yi saboda mi saboda wasu tafsirai ba su ba su bambanta ba ana kwasu duk wanda aka ga dama kila in ba irin waɗannan da an kasancewa na ahlus sunna ba irin kamar tafsir na Imam Tabari wanda ahlus sunna na na gaba gaba kuma ya san firaqud bala ya san miyagun akidun su ko malamin hadisi na yana dogaro kan hadisi sannan in ba irin imamul bagawi ba sannan in ba irin ibnu kathir ba ko ba haka ba cikin waɗannan waɗanda suka yi tafsirai waɗanda tafsirai guda uku to za ka samu in ba irin uku ɗan gaba da ƙyar sai dai a ce wasu ba su kai yawan wasu ba ko da cikin ahalus sunnan sai ga wasu tuba tuɓi ne shirme da ya kawo sirat da ya kawo na bala da sauransu sai ga zabban tausayi har da cikin waɗanda ka in cewa ahalus sunna ne sun ɗauko ko aqidar mu'tazila ko qadariya suna fassara aya da ita Allah samu gani shi yasa akwai bukatar ka san aqida ta ahli suna wal jamaa don ka fassara aya daidai da ita karya zan ka bi dai yan a a a kibi yayi mas'alatun wa insal wa an qawli Allah wa jalla ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik mun ji wata aya ko wato da an kama mutum in ba a warware ma irin waɗanda da an kawo ka sai kai shiru wannan ayat ko ba haka ba sun kace kuna cewa wai kahirci Allah ka Allah ka halitta kahirci Allah ka halitta kaza Allah ka halitta kaza gashi ko Allah ya ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika ashe kana da kana ashe sayya babu ruwan Allah da kufuru mhm, kahircin ka babu Allah bai ma bai ma so kai shi ba buwaya ce yi ko ba haka ba fa min ka babu ruwan Allah suka ce Allah ya kaddaro suka ce to in sun ka tambaya game da waga aya za a ce musu a gidanin gaskiya kamar in fara abin da malam ya ce nan malam ya yi wani tafsiri gari wanda ba a cika cin karo da shi ba garibin tafsiri lokacin da muna karatun wanga gaban wani malami sai da ya ba mu asamin game da wannan cikin magabata wa ya kawo irin wanga tafsiri tafsirul gharib jiddan ba wa ka saba ba amma in ka koma ga Imam al-Baghawi wanda na fara ambato yanzu ya kawo kaulin ya kai yake daga ciki bayan ya kawo kauluka kan ayat an fassara kaza an fassara kaza an fassara kaza sai ya ce wa qala ba'dhum sai ka wannan fassara da Abul Hasan al-Ash'ari yayi mai yawan masu tafsiri irin na baki na yanzu ba su kawo irin wannan kauli illa ni illa al-muhaqqiquna Allah samu gani cewa yayi wal jawabu an zalika malam والجواب عن ذلك أن الله عز وجل قال وإن تصبهم حسنة يعني الخفض والخير يقول الخفض والخير يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يعني الجدوبة والقحط والمصائب قالوا هذه من عندك أي لشؤمك قال الله يا محمد قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا في قولهم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فحذف قولهم لأن ما تقدم من الكلام يدل عليه لأن القرآن لا يتناقض ولا يجوز أن يقول في آية إن الكل من عند الله ثم يقول في الآية الأخرى التي تليها إن الكل ليس من عند الله على أن ما أصاب الناس هو غير ما أصاب ما أصابوه وهذا بين باطل تعقله آه، وهذا بين باطل تعقلهم بهذه الآية تعقلهم بهذه الآية وهذا نعم وهذا يبين بطلان تعقلهم بهذه الآية تعلقهم بهذه الآية ويوجب عليهم الحجة lalle wannan malam ya zo daga ribin tafsiri amma kuma ya yi daidai a wasu a wurare ba kuskure ba ne amma lalle garibi ne ga wasu wal jawabu an zalika amsa daga haka kamun mu zo ga tafsirin da mun san kalimar hasanatun hasanatun da sayyatu suna maimaituwa cikin alqur'ani kuma kowace tana ɗaukar fassara daidai inda ta zo amma a kula a lokacin da do an ka ce asabaka hasanatun ko asabaka min hasanatin ko asabaka sayyi'atun ko asabaka min sayyatin in ita hasana ko sayyi'a ta zo ta same ka ba kai ka zo ka same ta ba a kula su yakin qur'ani to wannan in an ce hasana ana nuhin ni'imomi an gane ni'imomi na duniya na alkhairai irin ni irin a samu ruwan sama ka samu 'ya'ya ka samu dukiya da abin da ya kamanci haka shi hasanatu sayyi'atu su ko musibbu a samu tabarbarewa arziki a samu ruwan rashin ruwa ana nuhin fari a samu gobara a samu ambaliya to shi as an fahimci haka sannan yana zuwa kuma hasanatun shi ko kyawawan ayyuka wadan kyawawan ayyuka su ko kyawawan ayyuka kila imani sallah azumi zakka sadaka kaga wannan ba samun ka suka bai kai kai su shine man jaa bil hasanati falahu asharu amsalha wa man jaa bisayyati shi ko sayyati nan ka kahirce ma Allah kai fiski kai zina kai sata kai liwadi kai ni wasu ayyukan banna su ne a fahimci haka a lokacin da an ka ce asabaka hasanatun ko asabaka sayyi'atun to musibbuna ko da ni'imomin ubangiji amma an ka ce kai hasanatun ko ko kai sayyi'atun to ayyukan alkhairi amma fahimci wannan ko eh don kaga ba a cewa asabaka hasanatun ka fasara da cewa lada ko wani abu to in haka na ma asabaka min hasanatin mu fahimta ayat duk abin da ya same ka min hasanatin na wata ni'ima ko wace iri ni'ima duk abin da ka ka samu ruwan sama na tattalin arziki ya bunkasa iyali ka samu dukiyar ka ta yi albarka riba ka samu aikin gwamnati ka samu promotion ka samu min hasanatin to fa min Allah daga Allah na kakka gitta wani abu kakka yi shirka mai da al'amarin ga Allah alaba akwai sababu ta a da baya amma tashin harin Allah na wa in wa ma asabaka min sayyi'atin abin da ya same ka na musiba shine hari shine gobara shine ambaliya shine korarka daga aiki shine mutuwar ɗanka rabuwarka da matarka wadda haka so abin da ya same ka na irin wannan musibbu min sayyi'atin na wani musibbu fa min nafsika Allah bai zalunci laihi kai sai Allah ya musanya ma da punishment ga wannan laihi kai don Allah haka kardan bai ci amanarka wa mallahu yuridu zulman lil ibadi wa mallahu yuridu zulman lil alamin Allah bai zalunta ka laihi kai kuma yana son ya saka aljanna kuma da laihin ba a saka ba shiga da ka aljanna so aka sai a wanke mashi kuma ga karabbo ba ka yi sallah ba ka yi azumi ba ka yi ba alqur'ani ka kai wasu ayyuka su rinjaye wancan to bara ta kuma musiba ta kankare ma wancan kila an gane famin nafsika ashe musabbabin kankana wannan shine fassarar da mafi yawa aka fassara kuma wagga ingantatta ta miƙaƙƙa kuma an shi gane ta to sai dai mallan shi ba nan yayi ba na muna fassara don mu gano shi wannan mallan ba yake ba in mun ka fassara haka ne fassara wa ma asabaka min min hasratin fa min Allah wa ma asabaka min sayi'atin fa min nafsika ya zama magana wa magana Allah ko magana kahirai eh wannan fassara haka magana Allah don kai ya bai san Allah ba bale ya ce da za ka za ko ya zan magana Allah to amma shi kuwa da malanka kokarin ya ce ce sai ka ce a ah, ya za ka mana hujja ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayatin fa min saka kai magana ka harrata Allah ka sun ya hikaito muna labari na Allah ka sun ya bamu wada ka kahirai sun kace kuka kuna sun ku kawo hujja da abin da ka yace kila la fahimta sai ka ce ah, akarbaka Allah ya za zaka fassara min ayat ta hito magana kahiri sai ce dakata yace wal jawabu an zalika amsa ga haka anna Allah azza wa jalla kala Allah cewa wa in tusikum hasanatun eh ni suka cewa cikin ayat a wa in tusikum hasanatun ha qalu hadhihi min indillah in in kyakkyawa in ni'ima ta same su diya ta same su cin nasara ta same su dun dai bakin ciki su musguna ma ya kai rasulullah su ce to wannan na Allah na Allah ya musu haka amma wa in tusifu sayyatun eh sai su ce ni hadihi min indaka wannan to kaga gare ka take magana su ta Allah ka kai tuwa ko su ba san Allah ba da duk wani abin ya kirki ya same su sannan dun dai su bakanta ma rai su ce to Allah kawon ga kaga dai da alheri baka ciki sannan amma in shar ya zo gare su sai ce kaina sai Allah ya ce ka ce musu ya rasulullah kullun da khairin da sharrin duka min indillahi ce musu duka min indillahi daga wajen halitta Allah ta an gane Allah ya ce fa mali haula ilqaumi me ya samu wayannan mutane kahirrai la yakaduna yafqahuna hadisan ko kusa su fahimci yanayin labari ba su ma kusa su fahimci yanayin labari fi kaulihin ma a saba kamar hasanatin ci gaba za ka yi fama ne ha'ula ili kauni la ya ka duna hadisan fi kaulihin ma a saba kamar hasanatin faminan layi wa ma a saba kamar tsayyacin faminan suka ina kun gane nesa su ba su ganewa kullum in za su magana sai sun yi bari sai sun yi kuskure cikin magana ba su fahimta za su magana suna cewa duk abin da ya same ka daga wajen kana abin da ya same ka na ni'imomi daga wajen Allah na abin da ya same ka na mugun abu daga re kana nisa suka cewa haka ku saurara abin da ya ce sai ce fahuri rifa qauluhum to kalimar qauluhum sai an kai hazafinta fama li haula il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisan fi qawlihim ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayi'atin fa min as-sika sai Allah ya sha fi qawlihim an gano haka bagawi ya ya haka kawo cewa kana ba'dhum wannan aya mutalikun lima qablaha wa taqdiru fama fama li haula il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisan yaquluna ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika sai yace ni ku saurara yace ni annama taqaddama abin da yasa haka aka fassarawa saboda abin da ya gabata min kalami na magana ya dullu da haka yake ni farkon magana ba cewa an kai su in alheri ya samu su ce Allah na in sharri ya samu su ce kaina sai Allah da niyyar ba da amsa yace ka ce musu kullun min indillahi ko ba haka ba su amsa ba to yanzu shekara biyu uku kuma ya sake walwale magana tai ɗazu ya ce kullum min indin lahi da hasanatun da sayi ya ce kullum min indin lahi to kuma ba a jima ba kuma ya ce ma a sabaka min hasanatun fa min asika wa ma a sabaka min sayi ata ma a sabaka min hasanatun fa min lahi wa ma a sabaka min sayi ata fa min asika yanzu yanzu ba ta warwar ɗazu ba ta ce kullum min indin lahi ina da ana biyar karatu sai ce to li annal qur'ana la yatanaqazu qur'ani bai warware juna tunda dazu Allah ya ruhe ya ce kullum min indillahi to ita an magana Allah amma cewa wa ma asabaka min hasanat wa min nafsika wa ma asabaka min sayi'at eh, wa ma asabaka min hasanat wa min Allah wa ma asabaka min sayi'at wa min nafsika to magana suta dun qur'ani la yatanaqadu wa la yajuzu bayyuwa an yaqula Allah ya ce fi ayatin ga aya guda yace innal kulla min indillahi duka ga wajen Allah yake sun mai kulu sannan ya sake cewa fil ayatul ukhra ga wata aya allati taliha mai bi mata ba akwai nisa ba yace innal kulla laysa min indillahi yace kun ba daga wajen Allah suke ba nan take bai wa ai haka an gane alama anna asaban nasa huwa ghairu ma asabuhu akan abin da ya samu mutane ba shi na abin da ya samu ba wa hada to in an gano haka sai mu ce to su kokarin da suka yi su kawo mana hujja su ce mana abin da ya same ka na kyakkyawan aiki daga wajen Allah na abin da ya same ka na mumuna ko ko na na bala'uka da gare ka na a ce to sai to gashi Allah ya tabbatar da ashe dan adam yana mugun aiki dan adam kayarci da fiski da mi da mi da mi shi kan abinai kuma ka cika ah, ga hujja ta huka ba su a hujjar kahirai Allah ya kai to mana na yau da suka cewa amma sai Allah kore ne ce kul kullu min indillahi an gane karatu wannan in zaka fassara ga zaka irin wannan fassara sai ka fassaro kalimomi daidai wa da suke don akwai ka'ida akwai wata fassara za ka wa kalmomin don abin ya miƙe ma in ka kuskuren wannan fassara to abin zai barkace ma kila an fahimci wannan mhm. wa hadha yubayyinu butlan ta'alluqihim bi hadhihi al-ayati idan muka yi ga fassara zai bayyana ma qarara ratayi wanda sun kai ga wannan ga aya ko sun rataye ga wannan aya ko rataye su ya baci ya tashi aiki ba su rike koyi ba ashe magana kahirita sun ka ba mu hujja ta wa yujibu alaihim wal hujjatu hujja ta birki ta koma kansu an gane wannan yawa amma kamar da ce wannan tsaita daga cikin fassarori imam al-baghawi ya kawo ta imam abul hasan al-ashari kuma haka ya faɗi kuma kauli na mai mai mai fitowa da kai ne amma kuma shi ma wancan kauli kuma shi ma mai fitowa ne in muka zo tafsirai za a gane haka insha Allah mas'alatun sura bi mas'alatun wa in sa'alu an qawli Allah azza wa jal wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun فالجواب عن ذلك أن الله عز وجل إنما عني المؤمنين دون الكافرين لأنه أخبرنا أنه ذرأ لجهنم كثيرا من خلقه فالذين خلقهم لجهنم وأحصاهم وعدهم وكتبهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم غير الذين غير الذين خلقهم لعبادتهم wato yan bid'a ba su rabuwa da ba su rabuwa da kashin tashina ko ba haka ba in an ka eh, hujjace suna an ka warware wata kuma su kawo wata fa in sa'alu an qawli Allah azza sun kace to dakata mun ji wata aya mai kuri ga wata Allah ta wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni ba halicci aljannu da mutane su sai sun sai sun dumi sai sun bota ma Allah ko ashe bota ma Allah kowa ya toyi duniya ko haka Allah ya ko haka yin nufa babu kahiri cikin mu babu musulmi mumini to ya an kai ya an kai shi waga wada abin da yi don shi to da sun ka taho to wai kure abin da yi don shi shi dai ga abin da an kai don shi to su ko akwai cikin su da ba su yi ba to ya fassara muna waga aya in an ka fassara mu ita ta ta to sannan mu yadda amma mu dai abin da muka cewa kahiri ya zama kahiri da kai ne mumini ya zama mumini da kai ne amma to a fassara mana ayat mala yace fal jawabu an zalika barka da wata wata wata fassara ita ma kila ba ba, ba sanan nata ba don ba haka mun ka sani a babun aqida ko ko babu buka da yawa don tafsiri ba wanda aya abinda muka cewa aljanna wal insa duk aljanna da mutane kwato duniya me tawai mota ma Allah haka muka cewa ko haka take ba haka muka cewa to Abu Abdul Hasan al-Ash'ari ya ɗan dan gota ma wannan fassara ya dan karkace ma wannan fassara sai ce a'a yace fal jawabu an zalika amsa ga wagga aya da kunka ka faɗi anna Allah azza wa jalla inna ma 'ala al-mu'minina dun al-kafirina cikin da yace jinna da yace insa ba kowa ya kamihi ba wa ma khalaqatul janna ban halicci aljannu ba mu'minai wal insa ban halicci mutane mu'minai mu'minai kan illa li ya'budu ni dinsu sai su sai dinsu bota ne su mu'minan sai zan wa da Allah halittun Allah bai halitta ka don abu ya kaddaro ma abu ka toka duniya kai wanda ba shi ba bai yi wa? ko ba haka ba to ashe Allah waɗanda ya kanuhi aljannun ma da mutane din mutane din mu'mine kanuhi to su Allah ya halittu ya kasu duniya don su bota mai kuma kan bota mai za su koma mai kila an fahimta to su ya kwaɗi ya baki cikin waga aya ya ce tun kafir ba ka hare ka nuhi ba don Allah bai sa ka aiki kuma baka yi ba ko ba haka ba ta kadira sai ce to wal annahu abin da ya samu ka ce nan mu'minai ya nuhi. a na shi Allah ya ba mu labari annahu dara li jahannama kaseeran min min al-jinn wal insi ko li halki shi ma la yace yace Allah da sarki ya kaga ma ya halitta ma wuta wata nata ayayi cikin mutanen da aljanu ya mata nata Allah ba mu labari haka nan wala kada zarana li jahannama katiran min aljin wal insi ko ba haka ba sannan su kaga tun da yace ma khalaqatul jinn wal insa to wasu wasu wasu mu'mine cikin aljannu wasu mu'mine kan cikin mutane an fahimta sai zan bai guda ta zo waɗannan da Allah ya duha da imani min aljin wal insa suna nan ba su canza ba kuma ba su saba ma Allah ba kuma ba su karkace ma doka Allah ba waɗannan da Allah ya rubuta ƴan wuta na ƴan jahannama na kuma sun kato jahannamancin zafi kuma suna nan har yanzu dai ni har yanzu ba haita cikin kudar Allah ba wanda haita da muminin da musulmi da muminin da kafirin har yanzu kila an fahimta fallazi khalaqahum waɗanda wallazina khalaqahum wayannan da Allah ya halitta li jahannama ga jahannama wa ahsahum ya kidaddage su wa'addahum ya kirga su wa katabahum ya rubuta su bi asma'ihim da sunayensu wa asma'i aba'ihim da sunayen ubannansu wa ummahatin da sunayen uwayensu wani dan wani dan wance dan wutana waɗanda Allah wa haka gairul ladina khalaqahum li ibadatihi ba su ne ya halitta don su bota mai ba su ko wadanda ya ce su ko wadanga na su don su bota min to su kuma suna nan babu abin da ka samu su suna ya ambata mu ibilisu iblis ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasina ya dauki alƙawarin in ya taho duniya sai ya fanta kari da kowa biya bace sai tuno akwai waɗanda Allah khalaqahum li ibadati do kawai babu da zakai da sai ka basu haka nan sai ya saran da ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasina ashe akwai yan aljanna da shi dan yayi kadan ya tabe bata musu addini kenan har yanzu ashe kaddarwa Allah tana aiki ga aljanna da mutane mu'minansu da kafiransu kila an fahimci wannan yana jin kila lokaci ya abin nan saura minti biyar akwai tambaya to alhamdulillah kuma ba tambaya na jin mutsaya nan duk in muka shiga at taklif mas'ala ta ɗari da goma sha shidda ita ce mai yawa peji kusan biyu ta har zuwa uku tana da yawa insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu ladarsa shi sa mu gane karatu mu kai fahimci aiki da shi abinda muka yi kuskure Allah shi ya fi muna subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk guda biyu nan su kafa wannan ansa da hannun hagu ribanu wannan mala shin ne ce na yiwa ga hagari waga tambaya kila ta hita ina jin ba ta cikin abin nan to wannan tambaya kai wai shi in za a yi nafila ana iqama ko ba a yi ita ce ka tambaya in za a yi nafila ana iqama ko ba a yi to amsa ba a iqama in za a yi nafila ina jin wannan tambaya ta bata da wani rudu insha Allah eh insha Allah kila wannan bari sai na kara bin bincikawa yana tambaya game da injection na allura na wanda ya samu hadari bari sai mun sake duba fatwa insha Allah sai wani satin Allah su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik